الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي سورارم ودكلم عنه وانا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا ايتتي حلقة تدريد أشلين دبيو الاتاب تكيب دين الهلالي الله يتكنسى الله كما سرهما na manta a farko wancan halkar da ta gabata in ba da sanarwa idan Allah ya kai mu ranar juma'a daidai wannan lokaci da muke gabatar da karatu ta yiwu daga karfe takwas da rabi zuwa tara za mu gabatar da lakca kai tsaye kamar yadda muka saba yi sannan za mu buɗe layi waɗanda suke da tambaya siyo tambaya mai taken wato haɗuwa da annabi ƙiri da muzu bayan ya koma zuwa ga Allah shin addini ko damfara da kowannan so da haka mutane sai su biyo mu za su ji insha Allah za mu sake tattauna wasu matsaloli da yadda za mu fito muku da wasu abubuwa wayanda ba su fito ba a can saboda yanayi na munazara da kuma yadda za mu ba 'yan uwanmu ɗalibai wato wasu hanyoyi ta yadda wannan matsalan za su tashi su tunkare ta su kare ta amma maganin cewa wani mutum yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi ya bashi sako za ku ji in Allah ya yarda duk wanda kuka ji yayi wannan da an bai fita daga ɗayan uku ko dai ya ga aljani ko makaryaci ko ɗan fuwar nine ne ɗan damfara ne kawai da rigar addini ba zai wuce haka ba wannan shine kawai saboda haka yanzu kamar yadda muka faɗa lokaci ya yi wanda ya kawo wannan maganin yi sai mun ja da shi karya ne zaka bayan da za a yi ka zo ka ja hadisan annabi ka fassara kuma ya zamanto a fassara ka duk malamin mutanen kirkin farko ba wanda ya san wannan karatun kuma duniya ta karbe shi a matsayin karatu a'a masu karatu ba za su iya karɓar sa a matsayin karatu ba abu na biyu babu wata jama'a da sunanta wai wahabiya babu wacce take bin alkur'ani da sunna babu ita an dai taɓa yin wani mutum sunansa wato abdulwahab rostam ya rasu hijira 190 ya rasu a yankin ya rayu a nan yankin aljazair yana da alaƙa da aƙida ta ibadiyya ibadiyya kuma kowa ya san khawaris ne saboda haka su suke faɗar wannan aka ɗauko aka in suna so su diba littafin babban malamin su almiya za su ga kafin zuwan muhammad bin abdul da wajen shekara 200 da wani abu tuni ya yi rubutu a wancan littafin nashi almiyar ya yi bayanin wa'incin jama'ar wahabiya haɗin abu na uku maganar da aka ce shehu tijjani ya faɗa ya ce idza qila anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i in an ce na faɗa abu ku auna shi da ma'auni na Alƙur'ani da sunnar manzon Allah abin da ya ku karba abin da ya saba ku aje ban sani ba sai da in ba a yarda da wannan maganar ba na yi magana a halkar da ta gabata a baya akan la ilaha illallah idan kai magana sai a ce ai shehu tijjani wato bai zo da wani abu wanda yake jadidi ba ai babu wani abu da ke cikin ita ɗariƙan nan daga la ilaha illallah sai istighfari sai salatin annabi mun kawo la ilaha illallah ɗin nan guri biyu da kuma inda ta zo da irin wannan ma'anan لا إله إلا هو لا إله إلا أنت لا إله إلا أنا لا إله إلا الذي وجه تلاتين دشدة القرآن تنبيه دمكي صحابي سنجي لا إله إلا الله إيه annabi ya karantar da su eh, ya karantar da su to muna so ne mu sanya akai annabin ne ya sahabban su kai sai a ajiye na kowa a koma a ɗauki na annabin da sahabai ai kuma muka ce duk abin da shari'a ta yi itilaƙinsa yanzu kagar daga bayan sallar isha yanzu don ina da lokaci zan iya zan iya zaunawa in ta zikirin la'ilaha illallah la'ilaha illallah har asuba in ina da dama kaga wannan ba adadi to da abin da shari'a ta buɗe ƙofarsa za a yi ta yi wani bai sai zo ya sa ƙa'ida ba ya ce ƙwaya kaza za a yi abin kuma shari'a ta sa cewa ƙwaya kaza za a yi kamar sallar asuba raka'a biyu kaman adadin da ake na tasbihi na mamanta na dauko littafin wasiƙatul ikhwan na Sheikh Usman dan za ku ga akwai inda ya kawo tarihin wani mutum ta wannan mutumin kowa ya san cewa idan an gama sallah da tasbihi da tahmidi da takbiri guda nawa ake 33 in an gama sai a cika da la ilaha illallah وحده la شريك له له mulku وله الحمد hamdu على ala شيء قدير to wannan mutumin sai ya zamanto shi sai ya zama dan kwaya a addini ko ba dose yake annabi ya ce ai 33 shi sai ya guda 100 shehu usman ya kawo maganan yana nan cikin littafin wasiqatul ikhwan to sai mutumin nan ya kwanta ya mafarkin an tashi alkiyama an yi layi ana biyan waɗanda suka yi tasbihi da tahmidi da takbiri sai ya ga ana biyan mutane an ki zuwa kan shi sai da ya samu mala'iku ya ce to ai waɗannan mutanen talatin da uku uku suke yi shi ya kamata a fara biya don shi ɗari ɗari yake kafin a biya masu talatin da uku uku sai aka ce masa to ai kai yadda kake yi ɗarin nan kai ɗan ƙwaya ne a addini waye ya sa ka yin ɗarin ba haka aka ce kai ba da haka maganan cewa fassaƙin kama umarta ɗin nan kai ma ka tsaya kamar yadda maka yi maka umarni tana nan da haka yanzu muhallinmu na ne za yanzu yau mun tattauna maganar la'ilaha illallahu cewa akwai ta a ƙur'ani kuma dole in kana musulmi ka yadda annabi ya karantar da sahabbai ita bal ma hasali duk wanda ya zai shiga addinin musulunci a cikinsu shine abin da farko da yake fara zama wato abin da ke yayi labule na ya shigo addinin musulunci ya bar wancan addinin da ya taho tambayar da muke in annabi ya karantar da sahabbai la ilaha illallah wannan ya yi karantar da su ya suka yi ya annabin yake to muna so a ajiye na kowa ne a koma a irin na annaba da sahabbai wannan shine abin da muke bukata yanzu to wasu yanzu babban tashin hankalinsu sun tabbatar wallahi abin da suke yi ba haka annabi yayi ba ba sahabbai har suka ƙare ba wanda ya san wannan abin to shi yasa sai ga suna ta tada kura sai su ce wai ai addini ba dole sai annabi ya ba wai ba dole sai sahabbai sun yi ba Allahu akbar wallahi mun gode wa malaman mu magabata da duk wani abu na addini sai da suka gina dalili tukunna sai da suka samu dalili na alqur'ani da sunna sannan suka kafa aqida duk wanda dama sai da ya kafa da shi sannan ya tafi neman dalili to lokacin da ba abu ba abinda ba hujja ba to lokacin zama hujja zai kar ka zo kai abu sai ka samu inda aka saka sannan ka fara wannan shine ƙa'ida na fastaqim kama umirta kai ma ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni to ya gabata a baya yanzu cikin abin da muka kawo mun karanto maganan mai risala da ya ce babu magana da aiki su zama karɓaɓɓu a wajen Allah sai idan ka yi su da niyya mai kyau shine al-ikhlasu sannan yace ikhlasi shi kaɗai ba za wa da sai an samu mutaba'atus sunna a sunna tambayar da muke wannan zikirin da kuke yi da wannan kaifiyar a zauna a halka a karanta kaza da siga kaza ko da dan Allah kuke alheri kuke yi nufi kamar yadda abdullahi dan mas'ud ya ce wa kan min muridin lil khairi lan yusibahu tambayar da muke yi a ina annabi ya karantar ai haka wannan shine kawai tambayar da muke yanzu domin ana rudar da jahilai da irin wannan sai wani da in ka kawo irin wannan in aka yi wata kalmar shahada sai gaban ka ya faɗi gabaki ɗaya waje za a dauka za a ce la ilaha illallah wallahi sai gaban ka ya faɗi kaji jama'a Allah ya kawo mu to jama'a yanzu idan la ilaha illallah zai zama ba kyau to me zai zama yana da kyau a'a kai fa ba fa cewa kai fa la ilaha illallah ba kyau ba kamar yadda Abdullah dan Mas'udu da muka kawo maganan nan shi ba cewa ai ba la ilaha illallah da takbiri da tahmidi ba su da kyau a'a su ne ɗaliban annabi suna nan ƙur'ani ya sauka annabi ya karantar da su addini shekara ashirin da uku annabi bai koya musu ai haka ba ya wani kuma zai zo ya ɗauki addini shi yana yi abinda su ba haka mai gida ya koya musu ba ba haka babban mai gida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koya musu ba da haka shi yasa duk wanda ya kawo abu ya wannan abin addini ne akwai tambaya guda hudu da ya kamata ya amsa na farko waye ya saka ka kawo mana umarnin inda aka ce kai in Allah ne ya aiko annabi da addini fa dole sai kaga inda Allah ya ce ai ko annabin ya ce ai na biyu yaya za a yi abu dole wallahi Allah ba zai aiko annabi da addini ba shi kuma annabin ya bar duniya ba zai wa mutane bayanin yadda za a yi ba da haka Allah ya ba da shaida ya ce wa ma huwa alal ghaibi bi dhani a ƙarƙashin wannan ne yaya za a yi annabi ya ɗauki matsala ta at-tabligu wat-tabyinu ya isar da saƙon Allah kuma yawa mutane bayani na uku a ina za a yi a ina za a yi abu dole in dai ibada ne sai ka samu inda za a yi abu na hudu wani lokaci za a yi abu dole sai ka samu wannan duk wanda ya kawo wani abu ya ce gashi addini ne bai faɗa maka wanda ya sa shi ba bai faɗa maka yadda annabi ya ce ai abin ba bai faɗa maka wajen da za a yi abin ba da lokacin da za a yi abin ƙarya yake ɗan ciwa-ciwa ne kawai ba addini ba ne wata son zuciya ya kwaso sannan yanzu ka kawo abu a ce ka kawo dalili kuma ka ce a kawo dalilin inda aka ce kakkai tun farko ya nuna dama ba wanda ya sa ka ashe kai ka fara kayanka shi yasa ku ga sun tashi kullun suna kokarin sai sun kare cewa akwai bid'a da hasana da husaina da husna akwai wata bid'a mai kyau kuma ƙarya ne ba wata bid'a mai kyau to shine za mu tafi littafin alba'isu ala inkaril bid'i wal hawali na abul shahabuddin bin Abdulrahman bin isma'il bin ibrahim al-maqdisi ad-dimashqi wanda aka fi sanin shi da wato abi shama wanda ya rasu hijira 665 da kuma littafin al na babban malami wato al-imam wanda ya rasu hijira 790 da ya tashi babu ya buɗe fitnatul mubtadi fitnar dan bid'a Allah ka raba mana fitnar dan bid'a ya kawo cewa ibn al-harabi ya yi kaito an zubair bin bakkari kale yake cewa sami'tu malikan malik bin anas wannan malamai suna kawo shi da yawa cikin littattafai hatta al-khallal ya kawo shi a cikin littafin sa yace ya ji anas dan maliku yana cewa atahu rajulun wani mutum ya zo wajen sa fa yace ya aba abdullah ya kai baban abdullahi min aina uhrimu daga ina zan yi harama qala sai al-imamu yace masa min zulhulaifa daga zulhulaifa za ka harama min haythu ahrama rasulullahi daga inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya harama daga nan za ka yi qala sai yace inni uridu an uhrima min al-masjid yace kai gaskiya ni ina so ne daga masallacin manzon Allah nake so in je in dauko harama qala sai maliku yace masa la tafal ya haka qala sai yace fa inni uridu an uhrima min al masjid min indil qabr yace ni ina so ne in je in dauko harama daga kabarin manzon Allah ku duba da kyau ku gani kun ga dai ai ba za ku hada zulhulefa ba da inda annabi yake kwance a kabari ku duba da kyau ku gani falsafa shi mutumin nan yana ganin cewa zulhulaifa ba ta kai kabarin annaba daraja ba to shi ba zai ɗauki miƙati daga zulhulaifa ba daga ina zai ɗauka daga kabarin annaba zai ɗauka kun ga yanzu a nan wajen ba don maliku ba ne ke magana wallah wani zai ce bai ma san darajar annaba ba yaya za a ce mutum zai ɗauki miƙati daga kabarin annabi ka ce mai sai ya koma zulhulaifa ƙala sai ce masa latin alkakkai haka fa yin ni aksha alaikal fitina ina jimiyo ka tsoron fitina fa ƙala sai ce wa ayyu fitinatin hadi wata fitina kake jimin tsoro inna ma hiya amyalin uziduha wasu ɗan milamale ne fa kawai zan ƙara fa ƙala sai ce wa ayyu fitinatin a'adamu min an tara wace fitina ce ta kai girma kai kaga kanka annaka sababta ila fadilatin ka gabata zuwa ga wata falalar da kasar an ha rasulullahi wanda annabi shi ya taƙaita a kanta ku duba ku ga abin da maliku ke so ya ɗora mutumin nan akan shi cewa ga inda annabi yayi har ya koma zuwa ga Allah ka je inda ya kai shi kuma yana cewa daga kabarin annabi zai yi. kun ga al maliku ba yana inkarin cewa kabarin annabi bai da daraja ba ne? a'a ba kuma yana inkari ne. cewa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba za ka haɗa shi da zulhulefa ba a'a mahallin niza na maliku da mutumin nan shine maliku yana so ya nuna masa matsalar addini yadda annabi haka ake yin ta in inni sami'tu Allah Na naji Allah yana cewa falyahdhar alladhina funa, an amrihi an fitina fitnatun wanda suke saba umarnin manzan Allah su tsoro wata fitina za ta iya samun su aw yusibahum azabun alim ko wata azaba mai radadi ta shafe su sai yace wa hadhihi alfitnatu al ash-shatibi yace wannan fitnar allati zakaraha malik rahimahullah wacce Alimami malik ya ambata yace tafsirul aya shine tafsirin aya hiya sha'anu ahlil bidi wa qa'idatuhum allati yu'assisuna 'alayha bunyanahum yace ita ce sha'anin masu bid'a sannan ita ce ka'idar su wacce suke gina asasin bid'ar su akan ta hum ya rauna. domin suna ganin annama da Allah fi kitabihi duk abin da Allah ya ambata a littafinsa wa ma sannahu biyu, sallallahu alaihi wa sallama da abin da annabi ya karantar ma ta dau ilaihi bi iqulihim da haka ba za su samu shiruwa zuwa gare shi ba wato da hankulansu ma ta dau ilaihi bi ba su shiru ba zuwa gare shi da ainihin wato hankulansu ko bai ishe su ba suna ganin dole sai sun ɗauki hankalinsu sun sa cikin harkar addini don Allah jama'a ku lura da wannan kisa ta maliku da kyau maliku ba yana haɗa ƙabarinsa annabi da zulhulaifa ba ne ko alama ƙabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wajen da yake yafi kowane waje tsarki a doron ƙasa inda wani mahaluki yake kwance wannan fa, amma yanzu me yake so ya nuna masa tunda ibada za ka yi shi annabin da ke kwance a kabarin ga shi yadda ya yi zaman ka lafiya yadda ya yi ka je ka yi sau da ka sai ka yi hankali yanzu yawacin da mutanen nan kun ga mun fara takurewa sun fara gudun yanzu duk wanda ya ja aya ko ya ja hadisi ka cewa ya yi magabacinsa sai danna a guji ya san bai da magabaci to kuma sun yarda da magabatan nan su ma da aka tambayar da muke yi wannan zikirin da wannan kaifiyar da ake annabi ne koya masa habbaici su yi haka wannan shine tambayar mu ba zagi zakai ba wallahi ba ma inkarin la ilaha illallah mun yarda tana da kyau amma matsalar mu dai kawai shine yanzu kamar yadda maliku yace wa ayyu fitnatin hadhihi inna ma hiya amyalun uzi aziduha nace uziduha ɗazu. aziduha ka san yanzu irin waɗannan kalmomin in kai kuskure ba sa yin uzuri yanzu nan wani sai bai ce kai bakin jahili ne a jahilan ma kawo tabbaki ka kai jahannaman jahili saboda tsabin baki aziduha inna ma hiya amyalun aziduha Khalid ce ta yi wa ayyukacin fitinin sin a'a zama min an tara an naka tabbata da ila-fadilan cin kasar ana rasulallah. Na kai yanzu akan wannan matsalar suna ganin sun kai wata falala ta haduwa da annabi, wanda sahabban annabi suka kassara katsara ba su kai ba, amma malamansu su ka kai. Haka suke ganin yanzu. Shafi wanda ka tambaya ka ce, waye magabaci sai zare ido? Yaya zaka kai ce komai sai da magabaci. saboda sun san addini ne da ake wanda bai da magabaci mu kuma mun yadda in dai akan wannan ne duk abin da kaga dama mun ce ba za mu bauta wa kowa ba sai Allah ba za mu kuma sai alkur'ani da sunna kuma akan fahimtar ɗaliban annabin nan na farko akan wannan duk sunan da kaga dama ka kira mu da shi ka ce wahabiyawa ka ce yan izala ka ce yan zulzula ha an ma wuce daga nan an tsallaka an zama kaza an zama kaza duk abin da kaga dama ka faɗa wannan matsalar ka ce ya rage naka nukta ta ƙarshe cikin abin da nake so in kawo yanzu shine abin da suke kawowa a nan wajen da suke kawowa falalar tijjaniya da mu zo kanta kasan al'amuran manya-manya ne yanzu cikin abin da nan wajen na ƙalubalance su kuma ajiye wannan abin da su da kansu sun yarda cewa bai cikin ɗariƙarsu shigo musu da shi aka yi sun yarda amma sun kasa fitowa su yaƙe shi wannan littafi ne na muniyatul murid gashi idan kana da bugun hafsu da warshin madu yana da shi a nan wajen amma hannu ya kai kan bugun hafsun ne a shafi na hamsin da tara suka ce fa'idatun fa'ida naƙalar ƙurɗubi an sayi abubakar a tsarƙoshi ƙurɗubi ya naƙalto daga abubakar a tsarƙoshi rahimahumullahu annahu su'ila an ƙaumin an tambaye shi akan wasu mutane yastami'una fi makanin za su taru a wani waje ya qara'una min Alƙur'ani, sai su karanta wani abu na Alƙur'ani. kuma yin shi lahum ash-shi'r sannan sai a ɗan rera waƙa fayar ƙusu na yadda rubuna sai a ɗan yi rawa su tattaka sun mai yadda rabu lahun ba da zalika bai duf wa shababa sannan a buga adduf da kuma a shababa sun ce mizmarun ne min ƙasa. wani nau'i ne na garaya da ake yi da itace halil huduru ma'ahum halalun am haramun shin wajen da za a zo a taru a yi zikiri a karanta ƙur'ani sai an gama a ɗan tattaka rawa ka halarci wajen ya haramta ko haram ne fatsari sai ya ce eh halal ne ko haram ko aka tambaya fatsari sai ya ce haza fatsari sai ya ce mazhabu sufiya wannan mazhaba ce ta sufai anna hadhihi batalatun wa jahalatun wa dalalatun jama'a wannan fa a cikin littafin fasufaye ne aka kawo wannan don Allah ku kalli su yanzu da rawa da kiɗa da waƙa a cikinsu ba akwai malamin da ya fito yake da a zaɓi ɗan izala ba gara a zaɓi kirista me yasa bai fito ya yi wa'azi ba daga yanzu akwai wani gundume mai can babba a sama su ce daga yau suna kira zuwa ga 'yan tijjaniya kada wanda ya ƙara zuwa duk wani waje da ake harkar tijjaniya da kayan kiɗa da waƙa duk wanda ya zo sun ba da umarni a faffasa wannan fa a cikin littafin suka ce an tambayi ƙurɗubi ya na ƙalto sai ya ce wannan baƙalatun wa jahalatun wa dalalatun ne jahilci ne ɓata ne wamal islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulihi ai ba wani abu bane musulunci fa sai alqur'ani da sunna abinda muke kira jiya ba sun ba suna da awa yanzu suna cewa su ma ahlus sunnati bane eh to kun da kuna da awa kuna cewa kuma ahlus sunnati ne wal jama'a yanzu wannan abin da ya faɗa shin ana yin sa a cikin ku ko ba a yi sai ya ce fa'au wa amma raqsu wat tawazu amma rawa da rangadi fa awwal man ahdathahu ashabus samiri farkon wanda ya fara kawo shi da sunan addini mutanen samiri lamma takadul ijla yayin da suka riki dan bariki, sai yace fa hadhihi halatu hiya halatu ubadil ijl wannan halin fa a dawo a sa kida da waka a addini hali ne na masu bautar dan bariki. wa inna ma kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma ashabihi fi julusihim shi annabi tare da sahabbansa idan ya zauna ka annama ala ru'usihim at-tayr tsuntsu zai sauka a kansu ma'al waqari was-sakina tare da natsuwa ta zuciya da natsuwa ta ganga jiki sai ce fayan bagi li wulatil amri wa fuqaha'il islam ya fa kamata fa ga shugabanni da malamai waɗanda suka fahimci addini an yamna uhum su hana sufaye min al-hudur fil masajid duk inda ake wannan a masallaci a hana su shi yasa ma qala rawi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama yace inda yana da dama da ba sai ce da wani da wani kar su kare kida bandiri a masallaci ba eh yace wala yahillu bai halatta bale ahadin ga wani mutum yu'minu billahi wal yawmil akhir in dai ka yi imani da Allah da ranar lahira an yi hadura ma'ahu ka halarci inda ake yin wannan wala yu'inahum ala batilihim kada ka taimaka musu akan banna kenan yanzu wannan abin da ake ba banna bane banna ne jama'a wannan fa littafin fa da nake karantawa ba fa littafin wahabiyawa bane fa kamar yadda su suke ce mana ko salafiya a'a littafi ne na ɗan ɗariƙa littafin muniyatul murid aka ce wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira duk inda ake wannan abun bai ma kamace je ba sai ya ce ha za mazhabu shafi'i wa abi hanifata wa maliku wa ahmad bin hanbal rahimahullah wannan kuma ita ce mazhabar maliku shafi'i da abu hanifa da maliku da ahmad dan hanbali jama'a wannan fa shine abin da ke rubuta ba wa qala shaykh usman bin fudi rahimahullah ta'ala fi awail kitabihi najm al-ikhwan yace wa ma aksarna wa ma aksarna lakum an-nuqul ad-dalla ala ibahati al-alati Allah fi hadha al-kitab litashtagilu biha إذ لا يختلف اثنان أنها ليست من الدين في yace nawa muka kawo muku cewa matsalar kiɗa fa a ce ta zama addini mutum biyu ba su saɓani a cikin musulunci ba cewa kwata-kwata ba daidai ba ne Sai na tambayar da muke ban karasa ba akwai sauran abubuwa ga shi nan fa'idatun ukura wata fa'ida ta daban ɗalibin rasulan rahimahullahu ta'ala fi zubadihi ya faɗa to a zubadi ɗinsan nasa da ya kawo za mu ji me ya kawo yana cewa wa kullu man wa bi ilmin ya amalu duk wanda yake aiki ba ta ilimi ba فأعماله مردودة a'maluhu سبعة aikin واتو ne wato abin mayarwa ne la tuqbalu ba a karba qultu sai nace وذلك لأنه يجب على كل من أراد مباشرة شيء من الإبادات أن يعرف حقيقتها عندك شقونا أبناء إبادة وكسنيا يكي قبل الشروع فيها قبانا كشقا وأن يميز فرائدها كسنفر اللنتم ita kuma tijjaniyan nan ko mai farallanta min ne ko mai sunnoninta a a'lam kama huwa ma'lumun fil kutub ad kama yadda yake shine sananne a cikin littattafan addini li'anna al ma aljahali jahl mabunnatun lil husul domin duk aikin da aka yi shi tare da jahilci to dama akwai tabbacin cewa za a iya samun kuskure a ciki fa yaktadi adam al-qabul wannan sai hukunta ba za a karba ba yace wa qad naqala al-ghazali rahimahullahu ta'ala ijma' musulmina. muslimina kaza kaza kaza kaza da ya kawo sai ya kawo cewa to fa Allah fa ba a bauta masa da kayan kida eh wallahu la yu'badu bit talahi wala bi darbi alati al-malahi wala bi tasfiqi bi wasf dhikri tilka ibadatu li ahli al-kufri daliluna fi surati al-anfali وذاك واضح لكل تالي فتل وما كان صلاتهم إلى تسدية لا تشبه لا تتشبه بالملا سكتي فالله شيء ألا لا يؤبد بالتلاهي باء بوتا مسد كاين واسا ولا بضرب آلات الملاهي كودوكا كاين كنكي ولا بتسفيت كود تافي بوسط الذكر من أزكي الذكر يزكون تافي أنا وجن صحكه to da tafi haka an ce babu kyau da kuma dukan kirji haka wanne ne ya fi sauƙi ai har gara tafin ma da dukan wa kirjin to wani gurin an ci gaban da an ma fi ƙarfin jijjigawa wani salamu guri ce wallahi da sunan mai zikiri to shi kuma wannan yana ka samo shi shi wani tsala gudi gudun yana da alaka da la ilaha illallah ne ko fari ko salatin annabi wannan shine abin da muke so da kai yanzu kalubalen da muke wa malaman nan kafin su kuma ajiye abin da kuka ce abin ma da kuka yarda cewa ba na ba bane da ya shiga cikin ku yanzu muna so ku fito ku ce daga yau da inda kuke maulidi da inda duk kuke wani taro kada ku sace ganin wani da kayan kiɗa duk wanda ya zo ku kun ba da umarni a fasa abu wannan shine kalubalen da muke da shi tilka ibadatun li ahli al suka ce wannan bauta ma Allah da kayan kida bauta ce ta kafirai jama'a fa ina ƙara maimaita wannan fa magana da nake ba ba fa a littafin ahli sunna bane fa a'a a littafin ‘yan uwanmu ‘yan ko ne mun yatul mun ake cewa yin tafi a tsakiyar zikiri ibada ce ta kafare. suka ce dalilu dalilun fi suratul anfali wa zalika wadihun ya wannan bayyana yake da kulli tali ga wanda ya karanta suka ce fatlu ka karanta wa ma kana salatuhum ila tasdiyatan wa ma kana salatuhum ila tasdiyatan ka karanta tun daga wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa la tatashabbah kada kai kama bil mala da wa'incan mutanen suka ce wa qanna hanal mustafa nabiyuna annabun mu ya hana mu an tashabbuhi mai kamancece ne na bidini ghairi na da wani addinin mu yana wannan abin da ya shigo ba addinin mu bane addinin wasu ne ya shigo kuma ake tai da sunan addinin musulunci amma shin kiɗa da waka da ake yanzu da sunan addini shi ma wannan wani nau'i ne na la ilaha illallah da istighfari da hailala tun an ce mana babu komai a cikin ta sai la ilaha illallah da istighfari da hailala in kuma ba su da alaka ku hana mana in ma mutane ba za su hannu ba ko manyan ku fito ku yi magana alal akalli kun kubuta a wajen Allah in an ji wannan shine kalubalen da muke da shi yanzu saboda haka ana nuna min lokaci yayi ban gama ba gobe kuma za mu dauki gaba ta gifari ita ma mu tattauna mu zo maganar salatin annabi mu tattauna saboda haka a ji tsoron Allah a daina yin tasattur da sunan wai la ilaha ne kawai a ciki sai istighfari sai salatin annabi kuma wallahi ƙarya ne akwai wani abu bayan wannan abu wannan shine abinda za a fito a faɗa wa mutane akwai wani abu bayan wannan abu in kuma ka ce babu a yanzu mun kawo maganan kiɗa hatta ma a littattafan kun ce ba kyau to in me yasa abin da yake mutsabik a waƙi malaman yanzu ba za su fito su inkarin wannan masu duk inda suke harkokinsu sun nisanta shi da kiɗa kar su ƙara ganin wani da ganga ya zo musu eh ba za su iya ba wannan shi ne saboda haka za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai kamar yadda muka faɗa ranar juma'a idan Allah ya kai mu bayan sallar isha'i duk wanda suke bin karatun mu tara, akwai gagarumin lakta da za ta zo mai taken haɗuwa da annabi bayan ya koma zuwa ga Allah kiri da muzu addini ko damfara da wannan za ku ji insha Allah Allah subhanahu wata'ala ya kai mu Allah ya samu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh